بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة آمين قال ربي لما حشرتني عامي وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من سرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقي أولم يهد لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهر لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقيا وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا هلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخلق kullum mutarabbi sun fatarabbatu fatata alamuna mana su haɗin sirabi ta wiji wa manihe ta daya suratu lambi'a'i alaihi musalamu makiyatun haya mi'atun wa ishe daya shara ta aya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 الله لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله ويقومي ميقوا وانده كدري وانا حدوا دعاك سابعي لوكشي da لوكشي a wannan gari na suru a ƙarƙashin walima ta murna da kuma jin daɗi ko shaida aka kai kaka a kan kira wannan walima to bana ma Allah ya ƙaddare mu mun kai kaka kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi taimako kuma ya yi buɗi ya ba da nasara da ya saba basuwa to Allah muna roƙonka bi anna lakal hamda ilaha illa anta wa hadaka la sharika laka المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم الله منا روقonka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana ikhlasi abubuwan da ka jarabe mu da su na rashin natsuwa da kwanciyar hankali laihin mana Allah muna roƙonka ka yahe mana amin Allah laihin mana duk abin da muka gani laihin mana Allah muna roƙonka Allah ka yahe mana amin Allah ka yahe mana dukkan waɗannan zunubai kuma ka gusan mana da damuwa amin ka gusan mana da tashin hankali ka gusan mana da hitina amin ka daidaita mu ga abin da kaka so kana yarda da shi amin Allah ka zaunar da garin suru da ƙauyuka ne lahiya amin Allah birni da ƙauyuka garuruka duka Allah ka zaunar da sura lahiya amin Allah ka busar da hitina da tashin hankali gaba amin ka busar da hitina a cikin lokar gaman din gaba Allah ka busar da hitina amin Allah ka zaunar da wannan karamar hukuma lahiya amin da albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana ka tusaya mu wannan karamar hukuma amin Allah ka zaunar da ita lahiya muna roƙonka Allah jihar gata mu gaba ɗaya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya amin da hoka da muke aikata muna roƙonka Allah ka raba mu da saƙonka ka raba mu da sha'awar saƙonka kuma ka gafarta mana abin da muka aikata koye da bayyane amin wanda muka aikata da kuskure da ganganci Allah da barna da jahilci mu roƙe ka Allah ka tosaya mana ka gafarta mana amin ya Allah ya gafaru zunubi ka taimake mu ka gafarta mana gunubanmu ka yahe mana dukkan abin da muke aikatawa kuma ka shirya mu ga abin da ka kaso kana yarda da shi muna roƙonka Allah da albarkar sunayenka arewa gaba ɗaya Allah ka zaunar da mu lahiya amin ka zaunar da jihar mu lahiya ka zaunar da arewa mu lahiya amin Duk tuna wanda muka ji da wanda ba mu ji duka Allah ka san da ita Allah kai mana maganin ta amin Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya amin ka gusar da hitina da tashi hankali kowane iri amin Allah ka zaunar da Najeriya lahiya amin Allah kasashen musulmi ko ina suke Allah ka zaunar da su lahiya amin musulmi guda guda inda duk suke Allah ka ba su kariya da tsawonka musulmin da ba su da abinci Allah ka ba su abinci musulmin da ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya musulmin da ka jarraba da rashin sutura Allah ka ba su sutura wayanda ka jarraba da rashin gida wurin kwana Allah ka ba su wurin kwana mai kyau wayanda ka jarraba da damuwa Allah ka gusa da damuwa wayanda ka jarraba da bakin ciki Allah ka gusar da bakin ciki musulmin da ka jarraba da tsoro Allah ka gusar da tsoron roƙonka maka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana amin yadda muke taruwa cikin waɗannan ayyuka ire-iren waɗannan muna roƙonka Allah da albarkar sunayenka ka tosaya mana amin ka hada mu cikin aljanna kamar wanda kake hada mu irin waɗanda taruka amin Allah ka taimaka mana Allah ka hada mu cikin aljanna amin ya Allah muna roƙonka ba mu da wani in ba kai ba Allah ka sa aljanna makoman mu amin Allah ka gusar da rashin lahiya da ciruta amin Allah ka gusar da rashin lahiya da ciruta amin Allah ka gusar da tsoro tsoro da hirgita amin Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala ka kare mana da azabobin wutarka amin ya Allah iya da ɗan mataye da uwaye da zuriya da ka ba mu da wanda ka ba mu Allah ka shirya mana su amin Allah ka shirya mana su amin manyan su da kananan su Allah ka shirya mana su amin mazan su da matan su Allah ka shirya mana su amin Allah saboda albarka sunayenka ka tusaya mana amin Allah ka ansa mana addu'a amin bayan haka nan kuma Allah ya ce ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليدلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يتي ما كان الله الله بكسن تيلي أذر مؤمنين yana kyale mutane muminai alama antu alaihi bisa ga abin da kuke bisa gare shi ba wato Allah subhanahu wataala bai kyale ku ga abin kuke zaune kuke tattare kuke tare da shi na kwanciyar hankali da natsuwa da jin daɗi da lahiya da abin da ya yi kama da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ƙyale ku haka na hatta hamizal khabisa min ɗaya sai Allah ya rarrabe waɗanda ba na ƙwarai ba daga na ƙwarai hmm. kuma wato yadda ake rarrabewa da ayyuka masu kyau jama'a ku rika tunani ga abubuwan da kuke aikatawa jama'a ku rika yin gaskiya ga duk abin da kuke yi hmm. duk abin da kuka yi jama'a ku yi gaskiya ku bai yaudara cikin al'amura waɗanda kuke gudanarwa hmm. kasuwancin ku ku sai da abin da Allah ya halitta ku nisanci abin da ya ce a bai hmm. wajen kasuwancin ku kuma ku zan abin nan masu amana ku bar zama maciyan amana ku zan masu amana ku sai da na kwarai daban ku yadda wanda ba na kwarai ba daban ko gama na kwarai da wanda ba na kwarai ba ko sai mm. suwa da kudin na kwarai ko gama mai kyau da wanda ba mai kyau ba ko sai suwa da kudin mai kyau ko gama wanda yake sabon abu lokaci da wanda yake tsohon lokaci ko gama ko gamawa ko sai suwa da sunan mai kyau saboda haka jama'a ku zan masu amana malamai ku gaya wa mutane gaskiya kuma ku ji tsoron Allah ku haɗa musu saboda Allah Allah shi ka bada abinci Allah shi ka bada abin sha rashin gaskiya bai bada arziki bai bada wadata hmm. Allah shi ka bada abinci shi ka bada arziki da wadata sarakuna ku yi gaskiya wajen faɗa mutane gaskiya ku yi magana inda duk ya kamata ku yi magana ko ina ya kamata ku yi magana ku yi magana aiki haƙƙin kuna hmm. amana ce Allah ya ba ku ko kuma masu mulki kuma ku ba amana inda Allah ya ce a bada da amana kowane irin mukami za ku bayawa ku dibi wanda ya cancanta a bashi ku bi duk wanda ka iya wannan aiki kuma sannan in aka gaya muku abin da ya kamata ku rika karba ku rika kwatantawa abin da duk kun ga zalunci na ku kauce mai zalunci wato baya bari a zanna lahiya baya barin kwanciyar hankali Allah subhanahu wata'ala ya ce baya kyale kwata miza khabisa min at-tayyib hmm. sai ya rarrabe mutanen da ba na kwarai ba daga na kwarai duk wanda ka yi ma'amala da shi ya ce amanarka ka san mutumin nan daga nesa kaka hange ne na kwarai amma yanzu ka iso ka gane ba na kwarai na ba saboda haka ku bar rashin gaskiya ya ku jama'a yan kun yi alkawari ku cika ku bar saba alkawari innal ahda kana mas'ulan lalle alkawari ya zama abin tambaya Allah hawa ma kana Allah li talaqa ala gaibi Allah baya lekar da ku daga gaibi waɗanda abubuwa duka ba da boye kuka sanin su ba Allah bayyana wa yake tona asiri yake yi komai kake yi Allah subhanahu ta'ala yana nan tare da kai kakka yi zaton cewa wai Allah bai sani ba manzanni ne suna nan tare da ku ya katubu da suna rubuta duk abin da kuke aikatawa saboda haka walakin Allah ya shabi min rusuli man yasha sai dai Allah yana zaɓin waɗanda ya ga dama cikin manzanni ne ya aiko su to ta hanyar bin abin da manzanni suka zo da shi ta haka na ake gane mutanen kirki a gane waɗanda ba na kwarai ba ku yi hankuri jama'a ku yi abin shari'a ta umarce ku ku yi hankuri ku ba abin shari'a ta hane ku hmm. shi ya samun zaman lahiya shi a kwanciyar hankali wato shi ka kawo zaman lahiya da kwanciyar hankali shi ne wanda zai gusar da tsoro da hirgita yin abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya ce a bari walakin Allah ya shari min rasuli man ya sha hmm. fa aminu billahi wa rasuli ku ci gaba da imani da Allah da manzanni ne kamar wanda ya umarce ku wayan to menu wa tattaku idan kun kai imani kun ka ji tsoron Allah ga abubuwan da Allah ya umarce ku to fa kun ajrun abimin kuna da lada wanda an mai girma ita lada mai girma wato ba nan duniya ɗaya take ba biyu aka ba mutum lada mai girma a baka duniya a baka lahira Allah ya ce man amila salihan min zakarin man amila salihan min zakari na unse wa huwa mu'minun falan hayyannahu hayatan tayyiba ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله ياتي من عمل صالحا شي aiki na kware kowa kai ne Allah zai raya shi mai rayuwa mai kyau nan duniya rayuwa mai kyau ranar lahira mana amila salihan duk wanda ya aiki na kwarai abin da aiki na kwarai wato daidai da qur'ani da sunna faman kana yarju liqa rabbi falyamal faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن كان يرجو لقاء ربه دون da zan yana fadayin gama da Allah lahiya da wato yana tsoron ya gama da Allah don duk ƙoramin ya ga da kun kaga ana yi wa duk ƙoramin ya ga da kun kaga ana yi wato laihi na kasa ana yin duk ƙoramin ya ga da kun gani kuma duk rage maga da kun kaga ana yi a nan duniya bisa ƙasa ga wadda aka yi nan cikin ƙasa ta hitsayawa duk rage magana kowa gana ana yi bisa kasa wagga da a cikin kasa in mutu ya mutu ta hita yawa domin nan kana iya shekawa in ka jirgi mata ta taso ka sheka cikin kabari in ta taso ba ka zuwa ko ina na aka iske ka ta bugu sai kabarin ka kama da wata ba mai cewa yi hankuri ba mai ba da hankuri kuma babu wani wanda za ka faɗa ma saboda haka jama'a ku yi ayyuka na ƙwarai wa mun kana man amila salih min wa mun kana yarju liqa rabbih duk wanda ya zai yana tsoron gamuwa da Allah ubangiji ne to fa amala amalan salih shi aiki na ƙwarai. aiki na ƙwarai ma faka sunna abinda ya daidai da sunna shine amalan salih ku rika bincikawa aikin gashin kaka annabi ya ce idan kuka lura jama'a abinda yasa kuka ga hitina ta yawa yanzu mai yawan mutane in za su aiki ba su bincika kaka sunna ta ci babu ruwansa da sunna kowa dai wanda yake so haka ne yake so a faɗa mai to jama'a wa man kana yaju liqa rabbi fala fala amal amalan salihan duk wanda ka tsoron gaba da ubangiji ne to shi ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai shine ma wafaqa sunna abin da ya muwafaqa da sunna annabi wa fala amala amalan saliha wala shirk bi ibadati rabbi ahada kuma kashi shirka da kowa da ibada ubangiji ne shi wa shirka wani abu na wanda an mai girma Allah ya ce da ahli kitabi aminu bima nazzalna min qabli an nadbisa wujuhar aminu bima nazzal ya ahli kitabi ma بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن wujuha fa narudda ala أدبيرها aw كما لأن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ولا تزكوا فلا يا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون wayannan duk abubuwa wato Allah ya ce subhanahu wataala don bai son shirka duk rigima gada kuma kuka gani mana cikinta shirka da Allah na an yi banza da shi shi banza da mu mu aje shi shi ko ya aje mu dori in ana magana sai ku ce wai dore ta yi ilimi a yanzu an yi ilimi bisa ga dori sai kuna cewa wai yanzu an yi ilimi ga malamai nan ko ina malami guda na dore ya yi malami dubu na yanzu malaman nawa ne malaman dore yadda suke gudanar da abubuwa ba ku ga an zanna lahiya ba don Allah ya yadda da abin da suke yi hitina ta iri ya gusar da suwa gari guda in kuna da malami guda saboda albarka matsayi nai sai Allah ya gusar da hitina kowace iri yanzu ga gari kai iske malami ɗari amma hitina ba ta gushe ba Allah subhanahu wata'ala yace da ahli kitaba aminu bima nazzalna يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نتمس وجوها فنردها على أدبيرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت Wakada amurullahi mabu'ula. Allah ya ce ya ku alai kitabi, aminu bi na zanna, ya ku alai kitabi waɗanda an ka ba littahi, to aminu bi na zanna ku yi imani da littahin da muka saukar. Man saukar da littahi gabaninku kuma da wanda muka saukar tare da ku yanzu, ku yi imani da littafinmu don a gusar da hitina. musaddiqan lima ma kullu tahin na alqur'ani yana gazgata litahin da tare da ku kun sa abin da yasa min qabla an nada misa wujuhar fa rudda ala adbara yace hmm. kamin mu shahi waskoki kuma tun mutane mu maishe su wajen bansu Allah ya yi hushi yace a gyara imani ko kuma yanzu yanzu kowa huska ce ta koma baya gare auna la'anahum ko la'anisu su mu ɗebe musu albarka kama na asaba sabki kama da mun kalami mutanen nan da an ka hana an ka hana kamun kihi na aila da an ka hana kamun kihi rana asabar hmm. wa kana amrullahi mafa'ulan al'amari Allah ya zama abin aikatawa malam mutane da yake malamai hmm. malam dan salamu yace da aya ga ta sauka jita shi gashi bai musulunta ba hmm. amma ya ji wannan aya yace wallahi ba aza ina kai inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huskata ba ta koma baya ba saboda imani to malaman da kenan haka nan na suke mm. dattijawan malamai haka nan na ki malam yana sauri ya zo wajen annabiyan musulunta Allah ya ce tuduwan wanga alkawari da an kai an shahe shi cewa da an kai za a mai da huskokinsu baya mm. za a la'ane su a ɗebe musu albarka an shahi saboda imanin wasu jama'a ya Allah mu ma roƙonka makai cikin mu akwai mutanen kirki hmm. da albarka su Allah ka yi ka tausaya mana Allah ka gusar da yatin tunnun ga na ƙasar ga amin Allah da albarka wa wa'annan mutanen kirki da a cikin mu Allah ka gusar da yatin tunnun da a cikin ƙasar ga amin kun ga yadda malaman da suke kenan Allah ya ce to babban matsala inna Allah la yaghfiru inna Allah la zubiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman ومن يشرك بالله فقد افتري اثما عظيما الله يتي la الله لا يغفر ان يشرك به الله حقيقه bai gafara ai shirka da shi bai hankuri duk abin ga kun ka ga ya same mu ayyuka maka yau da mun ka ga dama yanzu in ka bincika garin suru ka ji bokayen da a cika Allah ɗaya sai yawansu kuma mutane na ka zuwa wurinsu to bari garin suru te wani ƙauye cikin ƙauyukan suru wuce ka te cikin birane shiga mai yama ka wuce ka te jega ka wuce ka te birnin kabi duk bokaye sun cika su kuma duk zuwa aka yi wurinsu kuma zuwa wurin bokaye shirka na kuma Allah ya ce bai hankuri a yi shirka da shi shin ku da kun ka gane shirkar ga shirka ta shin kaka matsayin ku da ita kuna magana ku ce a bari ku yi magana ku ce mutane su bari mana in kun ku yi yi magana ku ce su bari ku yi ma da ka zuwa wurin su magana ku ce su bari kai abin da an ka dora ma ka yi magana shirya ta Allah ce amma eh abin da Allah ya saka sai Allah ya huce amma kuna cewa ba ruwanku da kowa ai wanga lokaci na wa ka kawo magana kowa wanda ya ga dama na karanta a cikin wani hadisi Allah ya ce a te a hallaka wani gari da azaba hmm. sai mala'iku sun ka ce kana da malam wani baka da malami baka da mumini garin nan kamatai don saboda imani ne abubuwan da aka yi cikin gari bai magana komi ya gani bai magana kawai dai tun da sa'in asuba ta yi wajen sallah sai ya hetaccen gona ta hina da masallaci can shi ka sallah asuba bai dawowa sai an jima bayan ko kowa shiga kwana ya don ka shiga bannan da suka yi babu ruwa ne shi da hushin Allah Allah ya ce ibda'u bihi ko hara kashe shi kafin ku tai wajen su innahu lam yatama arwajahu fi yaqtu radda yake huska tai bata canza ya gince huska dan yaga ana saba nan ba ko hara kashe min shi ni ohani ne to wannan matsaloli suna waɗanda ka dama mu a cikin wannan ƙasa ta mu jama'a kuna ganin abinda aka magana ba ku magana jama'a kuna ganin abin da aka yi bai da kyau ba ku magana jama'a kuna jin abin da aka yi ba ku magana to ya za ku yi Allah bai hushi da ku ba tun da ku ba ku yi hushi in an taɓa shi kuran ku bai ɓaci to ya aka taɓa ku shi ko Allah ya hushi jama'a ku yi magana ga abin da kun ka gani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyasmut wanda bi ya imani da Allah da ranar lahira in ya ga alheri ya faɗi in ya ga ba alheri na ba to ya shiru amma inna Allah la gafiru an yushraka bi lalle Allah ba ya gafara a shirka da shi hmm. amma wa ya gafi ramadu na zalika liman ya sha yana gafata abin da ba shirka ba ga wanda ya gada ba hmm. wa man ya shirka billah duk wanda ya shirka da Allah Faƙadif tara isman azima haƙiƙa ya ƙaji zunubi wanda an mai girma jama'a duk abin da kun ka ji an ce shirka na jama'a ku nisance shi ko mu samu mu samu matsalolin gaya na rayuwa su yi mana sauƙi. ga abinci abinci ya yi tsada ya yi arha ina kuɗin sayi ne shin wai babu shiru arha ya yi ko tsada ya yi tsada to abubuwan rayuwa ne ba su zama daidai sai ka bi abin da an son gasan yabo eh. mutane yanzu gasan yabo alam tara illa ladina alam tara ila ladina yuzakuna anfusahum بل الله يزكي من wala ولا يظلمون Ga gasan yabo sai ka ga mutum yana son wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna so a yaba su da abin da ba su yi ba kai ba kai abin da shari'a ta ce ba kuma kai kana ganin kai a aljanna kai aka za kai aka za. La ta fi mannan ya fara huna bima a sauwa yi hibbu an yi humadu bima lam ya fa'adu ba na ta hasi bullahun bima fada jin lalazabi. to kun ga ka'ida ne mutum ya abin da ya ce to amma wasu waɗanga la ta hasabanna alladhina yafrahuna bima atau hmm. kakka yi zato waɗannan da kabarin ciki ga abin da suka yi kai ka ce malami ne shi menene ka'idar malanci abubuwan da kuke yi kai ka ce musulmina? na shi abubuwan da musulunci ya ce ne a sai kaya a ɓoye sai sun yi tsada a hisuwa a saisuwa shi shi ne musuluncin a sau kaya masu kyau a gama da mara kyau a gaiwaye wuri guda a saisuwa da masu kyau shi ne a musuluncin tomina na a musuluncin ƙarya wajen saisuwa shi na a musuluncin in ka ya gehen malamai kowa ya to ya kawo makaranta ya yanka farashi wanda ka ganin su ya sai kaji <laughs> shi shi na a musuluncin shi aka ce ma musuluncin Allah subhanahu Ta'ala wato yana kalle da duk abubuwan da muka yi saboda haka la ta hasaban nan lazina yafrahuna bima atau kada kai zaton wa'annan da ke farin ciki ga abin da suka yi mara kyau kuma kuma wahibbuna an yahmadu suna so a yaba su malam ya fa'alu da abin da ba su aikata ba. Su ba su aikata ayyuka masu kyau ba, hmm? amma kuma in yanzu ya biyo, yadda an ce alagar yawwa yawwa ku, kuna lahiya. Duk inda aka ce alagar ta malar da ke kuma bai aiki alagar wata malam. Ya ji an ce alagar wata malam duk sai ya wayo ya gaishe ku. Hmm. Ya ji alagar wata an ce alagar wata Shi mina yi na alagar ta malar. wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima bazatin min azab kada kai zaton za su tsira daga azaba duk waɗanda ba su gyara halin su ba ko malamai na ko almajirai na kakkai zaton za su tsira daga azaba kuma walahun azabun aliman suna da azaba ba da amai da dadi yan uwa musulmi man amila salihat duk wanda ya aiki na kwarai abinda aiki na kwarai ma wafaka sunna ma ke kitab wa sunna abinda ya muwafaqa da qur'ani da sunna ku rika bincikawa duk abinda kai ku rika bincikawa yau lokaci na Allah ya kawo mu kowa ya ramar malami hmm. duk wanda ka ga ya dauko abu in ka tambayi da tawilin da ya ya kare abi ne da malamai da almajirai kowa ya zama shek <laughs> abinda duk ya ɗauko shi a addini to man amila salihan min dhikri aw unsa wa mu'minun wanda ya aiki na kware cikin maza ko mata yana da imani Allah yace ce to na masa alƙawari in dai da gaske yana da imani yayi aiki na kware wala nahu yannahu hayatan ba Allah ya ce na rance da Allah sai na bashi rayuwa mai kyau ya abinci mai kyau ta hanya mai kyau ya sa sutura mai kyau ta hanya mai kyau ya samu wurin kwana mai kyau ta hanya mai kyau amma sai ka aiki na kware alƙawari na ku dibe mu ku gani irin yadda abubuwan rayuwa suke yau in mutum ya samu ilimi kamar an ba shi wani satifikin na roƙo ko ina kowa ababban mutum ga gari an san shi duk sadda yaka shigowa ga gari an sani na roƙo kamar an ba shi satifikin na roƙo to ku yi ayyuka na kware wanda ya aiki na kware ba sai ka ce wajen wani ba wai za su alta fasalillah hmm. in za ka yi roƙo roƙi Allah ta kwan kamin kowa ka fara roƙon Allah ta kwan wai za su altafa sa'in billah in za ka fara neman taimako kamin kowa fasain billah ka nemi taimako ga Allah ta kwan to bayan mun raya shi rayuwa mai kyau mun ba shi abin da yake so na jin daɗin rayuwa nan duniya fala nuhu yannahu hayatan ba kuma Allah ya ce wallahi wallahi sai mun raya su bayan mun raya su rayuwa mai kyau Tumma, ɗan wala na ajrahum bi ahsani ma kanu amuru in an ta lahira za mu saka musu da aiki wanda ya suka makon aikin da sun kai nan duniya to jama'a kun ga wannan da ita ce a matsalar da muke fama da ita saboda jama'a suna tawa magare ko wasari'u ila magfiratin sari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal Jama'a للمتقين ila سارعوا min مغفرة من ربكم جماعة قيهم قري ku yi gaggawa ga aikata ayyuka alheri ku bar gane a wa'in mutum ya yi gaskiya wai yanzu bai samu abin da ya kaso ba gaskiya na ba a ce in mutum ya ji tsoron Allah bai samu abin da ya kaso ba gaskiya na ba wanda ƙur'ani ya faɗi ita a gaskiya ba wanda mutane ka gani a gaskiya ba kwayi abin ƙwarai Allah ya mai alƙawarin ba shi abin ƙwarai kun yi noma Allah ya ba ku sa'a labarin da muka ji kamar kun daɗe ba ku yi noma kun kai sa'a irin bana ba to Allah abin da ka bukata gare ku ku mai godiya abin da Allah ka bukata gare ku ku mai godiya wa u'ila ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga ayyukan alheri wayanda za su samar da ku magfiratin min rabbikum gafara daga Allah ubangiji ku yi gaggawa jama'a ku yi ayyukan alheri manoma godiya ga Allah tana sa alheri ya karu la'in shakartun la'azi da na wa in ta'allana rabbukum la'in shakartun da na kun ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله سبحانه an zana وإستعذن ka ambata sadda Allah ku ya bada sanawa yace ya fadi mutane su jiya la in shakartu na azidannakum wallahi in kun kai min godiya zan muku ƙari ga abin da na baku kun ga yanzu noman gada kun kai kun ga abin gada ya baku Allah ya yi rantsuwa ya ce la in shakartu hmm. wallahi in kun ka gode hmm. la azidannakum zan muku ƙari saboda haka jama'a abinda an godiya ga Allah ku yi aiki na ƙwarai. e imalu ala dawo da shukura imalu ala dawo da shukura وقليل من عبادي الشكور اعملوا على داوود يا ku iyalai annabi Dawud ku aikata shukuran godiya wato ita godiya ba da baki ɗaya aka faɗinta ba ana faɗinta da baki kuma ana aikatawa to ku yi ayyuka na alheri da abinda Allah ya baku ku yi kokari jama'a ku aikata ayyuka alheri da abinda Allah ya baku in an ce alheri kun sa alheri eh. in za ku aurar da ɗiyanku kakku yi takama kakku ɗora alfahari in za ku yi wa aure ku kakku yi takama kakku yi alfahari don kun kun samu sa'an noma eh. kakku yi alfahari kakku kira mutanen banza ku ɗora kashe kuɗi ana cewa an yi sa'a bana shinkafa ta yi kyau kakku yi wannan kakku yanke zumantakku Allah ni ai ya taimake ni yanzu ni ruwana da suwa ne tun da Allah ya bani dan uwanka ka ce Allah ya taimake ka babu wanka da shi bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce kusa da zumunta wai kai yanzu ka samu ka ce babu wanka da suwane ne tun da ka samu to kakku yi haka nan duk wa'annan abubuwa ku bar su ku aikata godiya wa qalilan min ibadiyash shakur hmm. saboda haka wasari'u ila maghfirati min rabbikum ku yi gaggawa ku yi gaggawa ga ayyukan alheri daga ubangijinku rayuwa ce rayuwa ce yau ka ganin mutum gobe ka bincika babu shi gaskiya da yawa mutanen da ake tare da su aka zanna dan hile an ka tashi tare da su gobe da saye an yi alkawari za ana wani wuri an ka tashi da saye an ka ce a haɗa mutane jana'izar su ku yi ƙoƙari ku gaggauta ku yi ayyukan alheri kakwai eh, abin nan jinkiri ba ku san wadda rayuwa za ta kasancewa ba kowa da ɗan abin da ya samu ya aikata alheri a sada zumunta a taimake ayyuka addini a taimake yan uwa da makwabta a yi ayyuka alheri a bashiri don an ga an samu uwu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ku yi gaggawa ga ayyukan da ka samar da ku gafara daga ubangijin ku wa jannatin ayyukan da ka samar da ku aljanna ardu has ma wal ardu fadin ta sama bakwai da ƙasa uddat lil muttaqina ay tana danta ga masu takawa su wane ne masu takawa allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina laghaiza wala dina lilna wallahu yuhibbul muhsinin su bayan allah na kwarai allazina yunfiquna wa inda muttaqina na yunfiquna wa inda kadiba abinda sun ka samu suna yin sadaka fisar ra'i sadda sun ka samu da yawa ga kaka fisar ra'i wadda ra'i da sadda ga agarani sadda ba su samu duka dai suna unhwani sarra'i lokacin da aka samu in mutum ya yi sadaka lokacin da ya ka samu ba wani abin yabo na ba idan ya yi sadaka lokacin da ya ka samu amma abinda da ai yabo mai cewa sadda bai samu fiddar ra'i lokacin da ba a samu to wanda duk ga yana yi lokacin da ba a samu to shi da imani tabbatacce amma ya an samu ai ko mutum sarkin ruwa na yana kyauta <laughs> to bayan Allah na kwarai allazina fisar ra'i wa dar ra'i. Hmm. wal kadimina gaida masu hada wushi jama'a duk wanda kake tare da shi sai kai wuci da shi wata rana ko wani na shi yasa kun ga miji wata rana ana ta bashi hankuri na wallahi ba ta kwana gidan hmm. ana ta sai dai a hisuwa mai kafara zama wuri gudana sadda ba ya aure ba ba kullum ga hannun bakin gargaginansu kamar tsohon barawo ba cikin kwarkwara bai ko gudun kunama kuma ciziya cizai cikin duhu amma zamana bai kai inda yake yau ka ga shi suna fada to shi zama haka na yake shi yasa uwa ka fada da ɗanta wadda ba ta da hankuli sai da ce Allah ɗebe albarka subhanallah saboda rashin hankulinta mm. don ga shi ga ta inda tana abin tana ah, nan suru shi ko jega yake yana zama ne bai tawa sai an daɗe marmari ta kai ta gane shi amma saboda yana nan tare da ita kullum mm. har sai ta yi da shi wata rana shi yasa kuma ganin mahaihi da ɗanai mahaihiya da ɗanta kai ta sun yi haɗa wata rana to zama wuri guda ne to jama'a ku rika haɗa hushi da junanku mm. ku rika yin hankuri ku rika sa hankuri kowa kake tare da shi sai ka hankuri yau da gobe babu wanda ka samu wanda ya kaso a cikin rayuwar duniya ko mallami na ko mai mulki na ga masu mulkin na yan ba da hankuri ba kai yanzu bacin da aka wa shugaban kasa kana kana kana iya daukar kashi guda cikin ɗari nashi to ba haka nan rayuwar take ba rayuwar haka nan na take kowa hankuri aka so amma ba ku gani ko raddi bai ya bace shi ko raddi bai ya mai so to ita rayuwar duniya haɗa hushi aka so a yi to ku koyi da shugabannin ko da kun kaga suna haɗa hushi kuma ku haɗa hushi mana ko an cewa na ya bace ka in bacin ya yawa sai ka kire ka ba shi kyauta in bacin ya yawa sai ka kire ka ba shi wani abu kakka ce ma kowa komi shi ka koma wata shi ta yabo wani mutum da ya taɓa ce annabi ya taɓa ce ne an ka rasa wani ra'ayi da shi hmm. an ka ta yi yaƙi an ka dawo an ka samu ganima takaicin ce ya ishe shi ya koma gehe ya hita wajen gari ko da ya tai sai ya laɓe wani wuri inda annabi ya tara raƙuma hmm. na ganima ya ya ɓoye can takaici ya ishe shi na ta kallon su sai annabi ya hito bai san da shi ba sai ya hito yana gani ne sai sauri ya mai daga wani haka sai annabi ya ce kana so mm. da rahinga da dabbobin na an baka daga shi sai annabi sun kai kowa bai sani ba sai gashi ya tai cikin mutane ya ce kai na zo daga wajen zaɓaɓe ɗan zaɓaɓe <laughs> mai daraja ɗan mai daraja mai girma ɗan mai girma suka ce kai Halin ka shiga addini yace na shiga addini Halin ka shiga addini ne yace na shiga <laughs> dumin hisan fito ya yi sa. kuma shi ke ya zama musulmi musulunci ne ya kyau to in banda hankuri ana kai ga haka saboda haka hankuri ko kai wanda kaga yana son ya ci zarayenka in kana da abin da za ka yi mai kai mai kaka ce mu ci gaba ci gaba da zama haka nan in dai takama ta cuta ai ko cuta ta bai ba a hmm. annabi ya ce la darara wala dirara hmm. babu cuta babu cuce ce ne kaka cuta kuma kaka ce mu ci gaba da zama haka nan in takama ta cuta ai bai cuta ta ba hmm. kaka ce haka nan saboda haka Allah ya yabe bayan kwarai war na gaiza masu haɗe hushi ku haɗe hushin ku da ku da abokan zaman ku ya jama'a don ku samu ku zanna lahiya wal afina anan nasi masu rangwame ga mutane ku rika yawaita rangwame ku rika yawaita rangwame Allahu afuwun yuhibbul afwa Allah mai rangwame na yana son rangwame kuma ku yawaita rangwame kuna ji har cikin addu'o'i ana ce Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna Allah kai mai rangwame kake kana son rangwame kai mana rangwame saboda haka kuma ku zan masu rangwame in kai rangwame sai Allah shi ma rangwame sadda duk kai nasiha sai Allah shi ma nasiha Saboda ka kawo kai ga abinda akai ma mara kyau sai Allah ya kawo da kai ga abinda kaka yi mara kyau kai ku sabda ka taimaka Allah ya taimake ka inna Allah fi aunin abdi ma kana abdu fi aunin kai hmm. lalle Allah yana cikin taimakon bawa muddin bawa yana taimakon dan uwa jama'a ku rika tunani irin waɗanda abubuwa in kuka danna ku kadai sai ku samu rayuwar ku sai ta kyau wallahu yuhibbul na Allah na son masu ihsani masu kyautatawa kuma والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة kuma bayan Allah na ƙwarai in sun ka aikata ayyuka alfasha duk abinda babban zunubi alfasha ne sata alfashata giba alfashata cin amana a baka dukiyar mutane ka yi yaudara ka ɓoye ka ce wai ta an yi hasara alfashana shan kayan maye alfashana shaƙe-shaƙen gada kowa gani alfashana zina alfashata to bayan Allah na kwarai wallazi na idza fa'alu shatan suna waɗanda in sun ka aikata abubuwan alfasha shi sabo in dai kana da rai in wata rana baka jibance shi wata rana sai ka jibance mutum kake to amma abinda Allah ka so in ka gane kai ba daidai ba to ka dawo ga Allah wallazi na idza fa'alu shatan wa'anda in suka aikata ayyuka alfasha aw zalamu busan ko sun ka zalunci kawunan su ya kamata shi na nafila a goma sai ya raka raka'a biyu kun ga ya zalunci kai nai. don ranar lahira an ka to raka raka'a biyu za a bashi wancan da ya goma lada goma za a bashi kun ga ya zalunci kai nai. da ya mai da kai nai baya wanda ka iya aikata ayyukan alheri ya ƙi ya ƙi ƙoƙari ya aikata alheri don kasala kai to ya zalunci kai nai. aw zalamu anfusahum zakarullah suka zalunci kawunan su sai su tuna da Allah su yi ta istighfari su yi ta istighfari wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu mai gafarta zunubai in ba Allah ba Ba ta fastagfaru li dhunubihim su yi ta istighfari ga zunuban su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba mai gafarta zunubai in ba Allah ba walam yusirru alama fa'alu ba su dogewa ga bannar da suka aikata wa hum ya'lamuna sun san bannaci jama'a kun gani cikin yabon da Allah kawa mutanen kirki ya yabe su da istighfari Allah ya ce wallahu basirun bil ibadi Allah ne wallahu basirun bil ibadi الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الله يتي والله بصير بالعباد الله ينا نينا كلم بايني kallo na haƙo da kiyayewa da girmamawa da mutunci allazina ya su wane ne bayin wa'annan da kace a koyaushe rabbana na amanna hmm. ya allah mu mun imani na lana dhunubana allah ka gafarta mana dhunubanmu na lana dhunubana wa qina azaban nar allah ka gafarta mana dhunubanmu ka kare mu daga azabar wuta don mutanen da ka yawan tuba ga allah haka allah ya ce yana ne yana kallon su jama'a ku yawaita istighfari tahiya ta yi nisa kun ga Allah ya yi hushi da mu ko ina ka bincika hitina ta babu inda adda tsawa ɗari bisa ɗari babu inda adda tsawa ɗari bisa ɗari in ba makka ba duk duniya makka ɗaya adda tsawa ɗari bisa ɗari saboda sun tsare dokokin Allah sun tsare sun wace dokokin Allah duk da kuna jin makiyansa na bacin su amma dai fatahi makka ya san alkawarin da Allah ya yi ga yanayi ya cika masu saboda tsarewar da sun kai ga aminci to jama'a ku yawaita gafari ya ku jama'a lailan wani haram ku yawaita gafari bayan ga Allah na kwarai su wato suna dake na Allah kuma yace musu kuma الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالسهر Allah ya sifanta masu istighfar ne yace a sabirina suna da hankuri jama'a koyi hankuri ku bauta wa Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutum da aljani ba sai don su bauta min jama'a ku yi hankuri ku bauta mai jama'a ku yi hankuri da masiba wanda ya kaddara muku idan Allah ya kaddara ma abin da baka so ka yi hankuri ya san baka so ya jarraba ka da abin da baka so don nan gaba ya baka abin da kaka so shi yasa ya jarraba ka saboda haka as-sabirin su bayan Allah na kwarai masu hakuri na as-sabirin wa sadiqin hmm. kuma ga gaskiya hmm. da kowa kuka magana ku haɗa mai gaskiya in kun haɗa gaskiya mi mi za a yi muku Allah ya ce a faɗi gaskiya Allah ya ce a faɗi gaskiya walƙanici ne kuma masu ɗa'a ibada ko yin shiga zama cikin ibada ko yin hira ta yi da ta ko wurin hira ka tece da su haka hira in ka basuwa ka basuwa can kamin ka gama wani ya tarbe da tashi ya kaɗo wata jawata zuwa ka kamin layi ya dawo gare ka ka samu kamin layi ya dawo gare ka kace subhanallahi so maya guda da ta zuwa ka ɗari kenan lada dubu an baka lada dubu duk lada guda ta hisuri girma hmm eh. shi kenan kuma illayi ya kawo gare ka kuma aje ta zama haka sai ka ba da data in ka ba suwa kuma can wani na sarbiya don ita hirar banza ba gama ta aka yi ba shi yasa kuwa ganin majalisa in eh, an zanna sai dare guda guda aka tashi ba a gama ba guda guda aka wacewa in kaga ana zannawa a yi abu nan da na a ƙari addini na shi yasa kun ga da an tawo yanzu mm. a zimin gatsau ta mai ajima mun gama kowa ta yadda in an ta yi masallaci sallar magariba kamar ajima an gama kowa ya ta yadda amma hira da ba a gama don ba aiki Allah na ba shi yasa ba a gama ita kam in ana samu ko sahi ana iya kai gobe ana yanta to kakka yi wasa da zikirin Allah ko yaushe wato ku zama walqanitina masu yawan da'a ga Allah wal munfiqina kuma ku zama masu yawan sadaka ku zama masu yawan sadaka in ba ka da abin yin sadaka wani lokaci a wani lokaci kana da yanzu ka kai kaka ka samu wasu 'yan buhuwa ka ajiye na sadaka can ba a rasa ba ka ɗibi rabin sa'i ka aika ma wani ko sa'i guda can kuma da an ka samu dama ka koma ɗebe ko rabin sa'i ko sa'i haka dai ya zan dai koyo shi dai kana sadaka hmm. kakka zan baka sadaka ka zan koyo shi kana sadaka kakka zan baka sadaka wal na bil asar hmm. ko masu istighfari lokacin sahur lokacin sahur ku rika tashi da tijawa yaran matasa ku tashi Allah na cewa yanzu rabbuna ila a duniya. Allah ubangijinmu yana saukowa zuwa saman duniya ina ya buƙa sulusun laila a kai sai da san dare na ƙarshe ya rage yana cewa man ya da'uni fa astajiba Bala. ina mai kira na in karba mai kai cuda a ce ka same an same ka kana ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza da kaga abin mamaki kaya na an ka komi ka kaza to duniya da wanda ba kaza to Allah ya dauko da shi da mala'iku yana cewa ina mai kira na ina mai addu'a gare in bashi mai ya sanu ni ho wadiya ma wa ka roko na in bashi ina maroƙa kana can kana kwana baka tashi kai istighfari kai roƙon Allah ba hmm. yana neman masu roƙo ne istighfari baka nan yana neman masu neman kayan duniya baka nan man yastaghfiru ni fa astaghfiru la wa ka neman istighfari gare in gafarta mai to sulisin dare na ƙarshe ko yaushe Allah na yin wannan yanzu ya an jima in dare kai sulisi kusan asuba kusa a yi kiran sallar sahi Allah na nan ɗauke da wa'annan kayan shi na bi ɗan masu so to bayan Allah na ƙwarai wal mustagfiri na bil ashar su lokacin suka istighfari su gawara suka roƙo dattijo ka samu ta zuwa ka ka shiga kwana da wuri tuna baka da aiki da yawa aiki da rana aka yi ne ka dawo shiga kwana da wuri dattijo can in ka farka da daddare ka ce ka yi boli ka dawo to yau alwala ka to ka rike ta zuwa ka in kana iyawa ka karanta abin da kaka iyawa ka yi sallah ko raka'a nawa kaka iyawa mm. raka'a biyu kana sallama ko raka'a hudu kana sallama da ka gaji ka ji ka gama ka gaji sai ka rike tazwarka atangahirullah atangahirullah mm. atangahirullah atangahirullah in ka gaji da wannan ka dauko wani Allahumma an hirli. Allahumma an hirli Allahumma an gahiri Allahumma an gahiri ko bar dariya sai Allah ya san abin da ya kanni ita addu'a imanin da a cikin zuciya aka dibi ba ba dadin lafazi ba ba dadin lafazi aka aka dibi ba imanin mutum da yake roƙon Allah da shi saboda haka dattijo kai tai kai ma yaro in ka tashi kai tai astaghfirullah astaghfirullah Allahumma gafirli Allahumma gafili kai kana ya tijo ko ba shi ta abin nan an gafirli da kai da kacce astaghfirullah da tijo da ce Allahumma an gafirli duk sai kuke duk dai kuke duk abu gudana Allah gudana ko roƙo ya sirwari gudana kai. to ku yi ta yin waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya ce abin nan yana magana akan wasu wato wa ka'ayin min nabiyin katila ma hurid wa ka'ayin min nabiyin qutil ma hurid biyun kathirun fa ma wanu bima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin wa ka'ayin min nabiyin qutila da yawa annabi wanda an ka kashe ma'ahu wani tare da shi akwai malama Allah mutanen kirki kasirun tare da shi amma kashe shugabansu bai sa sun kai rauni ga ibada ba ah, lima a sabon fi sabila wa ma da uhu mm. ba su yi rauni ba wa masakanu ba su kaskanta ba wallahu ya habbu sabiri na Allah na san masu hankuri ne an magana su Wamaka na ƙaulahu illa an ƙalu. Rabba na abin da an magana soson su amma matsala, an kashe annabinsu tare da shi suke. Amma babu abin a cikin zuciyar su, wamaka na ƙaulahu illa an ƙalu, babu abin da suka cewa-cewa ɗaya suka yi. illa an galu rabbana ghafir lana dhunubana eh. da sun kaga masiba ta samu sun tabbatar da Allah bai da laihi so adalai eh. kun ga rige maga da ke faruwa cikin duniya ga da tashi hankalin ga Allah bai da laihi billahi na gare mu eh. duk mu adalai Allah bai da laihi to su tun sannan suka ce a rabbana ghafir lana dhunubana wanga abu da ya same mu Ha an kaga shi annabin mu laihin mu ne rabbana ghafir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana fi amrina barnace barnacen da muka aikata cikin al'amarin mu Allah ka gafarta mana wata bida na ka tabbatar da kawon mu ga addini kan mu ja da baya ya Allah wan sunna kafiri na ka taimake mu akan mutane kahirai fa atahum فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين atahum suna ta wannan addu'a istighfari wa atahum sawabad dunya sai Allah ya ba su sakamako mai kyau na duniya wa sana sawabal akhirah da sakamako mai kyau na lahira kowa ya gane masiba da ta mai ya gane laihi ne na ya dawo ga Allah ya tuba ya roki Allah gafara mm. to Allah zai ba shi sawabad dunya wa sana sawabal akhirah wallahu yuhibbul muhsinin Allah na son masu kyautatawa hmm. Allah da albarka sunayenka ka sa albarka ga manoman manoman nan ka sa albarka ga noman su ka sa musu albarka su manoman Allah ka amintar da daji Allah ka amintar da daji a samu nutsuwa a yi ta noma kuma ka bada nasara wajen noman kuma ya an noma an ka samu ka sa ayi abin kwarai walillahi gaibu samawati walillahi gaibu samawati wal ardh وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض غيب السماء بكسدك أنا الله وإليه يرجع الأمر كله كما زوا ga Allah aka mai da al'amari duka da mu masu wa'azin da kuma sauraron duka al'amara Allah muke kuma zuwa ga Allah aka mai da mu ku ta istighfari jama'a ba budu wa tawakkal alai musulmi bautawa Allah ka dogara gare ku ta istighfari ku ta bauta Allah ku ta istighfari wa ma rabbuka bi gafila amma ta'maluna Allah ubangijin ka bai raba kana ga abin da kuke yi ba Allah ka gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullah